na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu fadawa da kaskantar da kai ga miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake koya mana dare da rana muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin jama'a da za a yanta su a wannan wata mai albarka ya Allah muna roƙonka da sunayenka na alhayyu alƙayyum dukkan wata albarka da ke wannan wata na ramadana Allah ka mana gaban katar da ita Allah ta'ala ka haɗa mu da ita dukkan jarrabawa marar daɗi Allah ta'ala ka kare mu daga gare shi ya Allah ta'ala ka sa mu cikin bayin da ake karɓan ibadunsu da azuminsu da addu'o'insu da dukkan wani aiki na nagarta da suke gabatarwa ya Allah ta'ala ka kare mu daga shaidan ka kare mu daga sharrin shaidan Allah ka ba mu ikon binka Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya Allah ta'ala ka ba mu ikon bijirewa shi ta kowane irin bangare yau da izinin Allah za mu tashi a darasi na uku a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in 1447 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya mana jagoranci Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu akwai akwai ƙarin tashoshi na rediyo da talabijin da makamantansu da ke isar da wannan tafsiri namu jiya mun tsaya a tasha na 68 yau an samu kari har zuwa tasha na 82 waɗanda suka ɗauki nauyin wannan hidima Allah ya biya su da gidan aljanna na 69 alhaji yamat bukar chairman na board of directors na afik institute biyu ya ɗauki nauyi a harmony radio biyu daga karfe 11 na rana zuwa karfe 12 na rana sai kuma na sabbin akwai abbas ali gubiyo da suke live streaming a tiktok live sai na saba'in da akwai dr inuwa jalingo madakin muli ya ɗauki nauyi a rock radio fm 92.3 jalingo taraba daga tara na dare zuwa goma na dare sai na saba'in da biyu alhaji ahmad na gudu ya ɗauki nauyi a na gudu tv daga takwas zuwa tara na dare sai honorable balele kurfi ɗan arewa ya ɗauki nauyi a liberty tv daga na saba'in da saba'in da uku daga takwas na safe zuwa tara na safe sai alhaji dr ahmad tijjani ramalan mai gidan tv da rediyo na liberty yana ƙoƙari shekaru da yawa ah, na saba'in da hudu liberty radio fm 103.3 abuja daga biyar zuwa shida na yamma na saba'in da biyar liberty radio fm daga 103.3 kano daga takwas zuwa tara na safe sai na saba'in da shida tashar yanci kaduna fm 103.1 daga takwas zuwa tara na dare sai alhaji abubakar murtala ibrahim mai gidan matashiya tv ya ɗauki nauyin na saba'in da uku matashiya tv daga hudu da rabi har zuwa karfe shida na yamma sai iyalan marigayi alhaji ahmadu mai alhaji ahmadu kaifayi potiskum sun ɗauki nauyin na 78 shine hikima fm 93.7 radio kano daga ɗaya zuwa biyu na rana allah ya ji kan mamaci ɗin sai alhaji abdulkadir aliyu shehu ya ɗauki nauyin na 79 bmc hausa online tv da ake yin sa live sai na tamanin wani bawan Allah ya dauki na NTA daura channel 34 TV Katsina State daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai honorable barista Muhammad Hassan Abdullahi magajin uke uh, wannan colleague kenan magajin uke ashe ni ne fa sadaukin uke haka ne fa ashe ni ina da sarautar sadaukin uke eh, ga kuma sarkin malaman malala wazirin Bantani, maji daɗin daular usmaniya gaba with all sense of humility and responsibility ina ga akwai wasu ba da amma barin tsaya a wurin ko aran ma ka sani hukke nan sarake ne kuma ba ka zuwa fada gaisuwa garan tabo bawon Allah nan eh ko shi dan fada ne gaji ga gaji ka a to su masana qur'anin nan ba a kada su da sauki <laughs> kaga tun da yace dan fada ne ai ya gama da ni to shi magajin uke ya dauki nayin tafsirin sa daukin uke a nasarawa state broadcasting service nba nbs fm 92.5 daga tara zuwa tara da rabi na hantsi sai csp hassan muhammad misau Coscos of Charity Foundation ya ɗauki nauyi na 82 shine brc radio fm misal daga biyar zuwa shida na yamma duk wanda suka ɗauki nauyin wannan midiya 82 allah ya biya su da gidan aljanna ya ji kan iyayensu ya albarkaci zuriyarsu allah ya haɗa su da dukkan alherin duniya da lahira ya kare su daga fitintunu na lahira da sharrin duniya allah ci samu wanye lafiya sai tambayoyi gabanin tambayoyi jiya nake samun labari na cewa a jihar kebbi state an kashe wasu bayan allah musulmai da ke azumi su talatin da hudu ko adadin da ya kama da haka a wani gari da ake kiransa bui in na faɗi sunan da ya haka ne bui ko bui waɗannan bayan allah muna roƙon allah ya gafarta musu allah ya ji kansu ya yafe musu ya sa aljanna taimako makomarsu waɗanda suka kashe su allah ya shirye su in ba za su shiru ba Allah ya tona asirin su ya walakantar da su ya kaskantar da su ya kunyatar da su ya kuma hada su da dukkan damuwan duniya da lahira jiya alhamis nake kara samun labarin wasu bayan Allah su ma an musu kisan ɗaukan fansa a jihar Zamfara ban da tabbacin wani gari ne amma dai ya tabbata a cikin jihar Zamfara ne adadin ban da tabbaci a kai ba sai na faɗa ba muna roƙon Allah ya gafarta musu ya ji kansu waɗanda suka kashe su Allah ya tona asirin su ya kaskantar da su Allah ta'ala ya walakantar da su idan masu shirya ne kuma Allah ta'ala ya shirye su na uku na sake samun labarin gobara da aka kare a Kano jiya an sake yin gobara a wata kasuwa a wata anguwa ne dakata ko a wani shopping mall a dakata a Kano muna roƙon Allah ya canja musu da mafi alkhairi na abin da suka rasa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu albarkar rayuwa ninkin ba ninki muna roƙon Allah ya sa wata fitina aka tunkuɗe musu sannan na hudu ɗazu bayan juma'a nake samun labari wani daga cikin aminanmu yan uwanmu kuma abokanan karatunmu yayinmu Allah ya ɗauki rayuwarsa shine injiniya Muhammad Sani Jami'u ladani ne na Abubakar fawa Balewa University Bauchi tun zuwan mu makaranta ɗalibai sama da shekara talatin da suka wuce nake ta muke tare da shi baban Allah ne na kwarai cikin abin da muka shaida tare da shi abin da ya buya tsakaninsa da allansa ne asalinsa dan jihar kogi ne amma dai a bauchi muka haɗu mu muna computer science suna electrical engineering tun a lokacin iya ɗalibi aikinsa shine kiran sallah na shaide shi da wasu ayyuka na nagarta na farko kumfarin kiran sallah da kuma dawwama a kai yana da matukar wahala ka gaya makara musamman sallar asuba da tafi kowace wahala na biyu mutum ne mai sadaukar da lokaci wajen karatun ƙur'ani ana cewa ya rasu abin da ya fara faɗo min shine suratul hujurat kullun yana cikin karatun suratul hujurat in limanci ta kama yi hujurat ne in qur'ani ya dauka suratul hujurat ne waɗannan musamman ayoyi da ke magana akan ladabi na mu'amala da fiyayyen halitta su yake karanta mutum ne mai zumunci mutum ne mai haƙuri mutum ne mai ƙoƙarin bin gaskiya idan ta bayyana zuwa gare shi mutum ne wanda yake da kaskantar da kai mutum ne wanda yake da nutsuwa cikakkiyar nutsuwa bawan Allah ne wajen mu'amalarsa da mutane mutum ne wanda zargin mai zargi bai cutar da shi akan bin Allah Allah ya dauki rayuwarsa rana ta juma'a rasuwa juma'a na daga cikin abin da ke nuna kyakkyawan karshe alama ne na kyakkyawan karshe muna roƙon Allah ya gafarta masa ya ji muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'yan uwansa da jini da abokanan aikinsa da dukkan ATBU community baki ɗaya da shugabannin jami'a da shugabannin masallaci gaba ɗaya cewa inna lillahi ma akhad wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azana wa ghafara limayyitina Allah ya gafarta masa bayan sa Allah ta'ala ya albarkace shi Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu Allah ya ba mu guzirin da su lokaci ya ja sai a karanta tambayoyi da suka sauwaka insha Allah malamin tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh, Allah ya duka iyaye da malamai amin ya hayyu ya qayyum cewa shin malam mace ta bayyana karatu sallah kamar yadda maza suke yi volume na uku namba na 390 yana bayyana cewa mustahabbi ne abu mai kyau ne mace ta rika bayyana sallah a wurin da mazaje ke bayyana sallah rakawo'i biyu na farkon magariba biyu na farkon isha da kuma sallan asuba rakawo'i biyu da kuma na filfili na dare Sheikh salafauzanul Fauzan fauzan rahmatullahi hafizahullahu ta'ala yana cewa mustahabbi ne mace ta bayyana karatu a wurin da maza suke bayyanawa kuma wannan ita ce fahimtar jumhur na malamai saboda hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli hadisi na sahabi Malik bin al-Huwairi hadisin da yana Bukhari hadisi na 631 annabi tsira da aminci saboda gare shi ce ku yi sallah kamar yadda kuka gani nake yin sallah a wannan hadisi kaga bai ce maza kadai ko mata kadai ba sai ce dukkan mabiyansa su yi sallah yadda yake yi to a ka'ida idan magana ta zo daga gare shi in bai ce maza kadai ba to ba ka da ikon keɓe mata a ciki sai an samu nassin da ya keɓance su to a magana mafi inganci ba a samu nassi da ya keɓance su ba za ka ce za ta bayyana amma idan inda take karatun akwai maza da kusa da wurin kuma mazan na akwai wanda ba muharramanta ba in ta yi a bayyane maybe tana da zaƙin sauti wasu za su samu fitinuwa saboda buƙatuwa na mace a nan malamai suka ce ta bayyana iya abin da ta zai je in ma wannan akwai matsala to sai ta rika motsi da bakinta kamar tana jiyarwa ala ayi halin iya da kyau mace ta bayyana karatun sallah yadda maza suke bayyanawa don wannan hadisi na Malik bin Huwairis na sallu kamar ra'aitu muni usalli hadisin bukhari na 631 ya hau kan dukkan maza da kan mata gaba daya wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya hayyu ya qayyum Allah ya taimaki malam amin ya hayyo ya hayyo mutum ne Allah ya garfi diyarsa har sai cikin shege inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ya buge ka daga baya sai ta mutu malam menene hukuncin a sha lafiya daga sabiru ya ruwan dawa ibn qudama rahmatullahi alaihi malami ga shekul islam cikin littafinsa na al-mughni bangare na takwas namba na 227 ya yi magana ta ilimi mai tsawo akan inda uba ya kashe ɗansa ko yasa ya kawo maganganu na malamai da dama na farko shin ana kashe shi ko ba a kashe shi idan kisan da gangan ya kashe na biyu idan ana kashe shi a wani shari'i za a kashe ubar idan ba a kashe shi idan akwai diya a kansa ya zai diya din wadannan duk maganganu na ilimi ibnu qudama rahmatullahi alayhi ya tantance su farawa na farko da hadisi da ake karantawa cewa la yuqtalu alwalidu bi waladihi a magana mafi inganci na mafiya yawan malamai wannan hadisi bai inganta ba cewa ba a kashe uba da ɗansa in ya kashe a magana mafi inganci bai inganta ba shine magana mafi inganci gaba na biyu shin ana kisasi idan uba ya kashe ɗansa ko yasa da gangan ko ba a yi matsala ce khilafiya malamai sun kara wa juna ilimi a magana mafi ƙarfi na malamai shine in uba ya kashe ɗa da gangan shi ma ana iya kisasi a kansa me dalili suka ce na farko aya da ta yi magana a kan kisasi ba ta toge ba ya yi hallazi na amano ku su alaikumul kisasu fil alhurru bil hurri wal abdi bil abdi unsa bil unsa cikin bakara kenan aya ta 178 kaga anan ba a toge cewa da wane banda wane ba sai suka ce kula ga wannan babu nassin da yake ba za a kashe ba amma sai aka ce a wani sharadi ake iya yin kisasi a kansa ibn qudama rahmatullahi alayhi cewa idan an samu intentional kisa da gangan kawai yace bari ya kashe kuma sai ya kashe imamu malik rahim wallah da ya zo fassara intentional kisa ya ce in uba ya ɗauki sanda sai da kiɗansa ko yarsa suka rasu ya ce ba za a kashe shi ba idan ya ɗauki bulala yadda ke su ba za a kashe shi ba in ya ɗauki ƙarfe ya buga ba za a kashe shi ba sai ce intentional kisa sai ya kwantar da ɗan ko ƴar ya yanka su yanka rago ya ce to anan za a yanka shi ma za a kashe shi saboda me saboda ya zama wannan shine haƙiƙanin intentional kaga kula ga wannan matsalar kenan anan za mu ce yayi kisan ganganci ko bai ba ba za a ce yayi na ganganci na cewa ya kashe yar don manufar ba ya kashe ta bane kaga kenan tunda ba kwantar da ita ya yanka ta ba ba kuma wuka ya dauka ya yanka ta ko da a tsaye da ke dafin kisa ba ransa ne ba ta kissa ta yi zina dalilin wannan zinar hankalinsa ya tashi kuma duk uba mai mutunci kissa ta yi zina ta cikin shege da ake faɗa ai dole hankalinsa ya tashi to ala ayi halin a magana mafi inganci babu kisasi a kansa sai me malamai a cikin magana na jumhur shine akwai diya a kansa sannan baya ga wannan akwai azumi a kansa diya da azumi gashi nan koda cikin sautin nisa ko wa man kasala mu'minan khata'an wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا نساء آية 92 zai zama kenan kaga anan akwai diyya a kansa amma idan shi ne uba idan aka ce an yafe to wannan diyya ta faɗi in ba a yafe ba to akwai raƙuma guda ɗari da zai bayar a kuma nan in ya bayar shi bai daga cikin masu cin wannan in za a raba ba za a raba da shi ba amma in aka yafe shi kenan sai kuma azumi azumi na wata biyu ko kuma kwana sittin? in mun ce wata biyu ya kare kwana 29 to ya gama kagan aka ce 29 29 ne wata ta kare ya zama 58 in kuma yadda tsakiyar wata ba daga farko ba to anan sai yayi 30 30 guda 60 kenan muna roƙon Allah ta'ala abin da ta yi laifi ne sabon Allah ne kaba'iri ne amma kuma duk da haka a musulunci ba zai hana ce Allah ya jikanta ba muna roƙon Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata duk inda kaga mun ce Allah ya ji kanwana da ya rasu a wurin mu fahimtar mu shine wanda ya rasu namiji ko mace ko da yana da kuskure a musulunci ya rasu wannan shine ka'ida to shi yasa ake at-taraqqu so sai ka fahimce mu shine kuma manhaji na magabatan mu na kwarai duka akai suke rasuwa suke jiya ko da mutum yana aikata shirka ko wani babban kaba'iri yin shirka bai nuna cewa ya mutu a matsayin dan wuta ba haka bane saboda matasan mu lokaci da karatu bai ishe su ba ba su gane ka'idodi ba wani sai dauka duk wanda ya fada shirka to shikenan ya zama kafiri ba haka addini ya karantar da mu ba inna ilzama inna ilzama kufril mutlaq la yastalzim kufra al ba wai daga mutum yayi abu shine kawai kai tsaye ba akwai mawani'ut takfir wanda abin da mutum ya kafirci ne ko shirka amma ba ka cire shi a musulunci in ka kace zaka bi kowane mutum akan kuskuren da ya yi na shirka ko ya fada ka cire shi to ha su ya ko da ka kora Za sun yi aiki fiye Allah ke cewa wannan shirka ne su a ƙa'ida mu rika bambanci ba wai duk wanda ya aikata shi kenan ba akwai abin da zai sa abin da ya shirka ne ko kafirci amma ba a cire shi saboda mai akwai mawani takfir wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu sharidi wal mawani Kartafi akwai alƙasa al'ikra duk wannan akwai aljahal duk suna hana a kafurka mutum shi sa a ƙa'ida ba a kafurka mutum sai da yaƙini idan akwai ha 1% wallahi ba za ka sayar shi a musulunci ba 1% sai da yaƙini shi yasa hakikanin takfiri a inda aka san addini sai an je gaban alkali yi ta bincike ga akwai mawani sannan bai da wani uzuri amma yanzu sai muka mai da abun yayi daga kariya ba zaka ce wannan ya kafurta ba haka addini yake ba yin aiki kaza wanda ya kafurta amma bai zama duk wanda ya zama kafiri ba haka abun yake ba mu rika gane ba haka yake nufi ba eh aikin kafiri ne aikin shirka ne amma bai zama duk wanda ya zama kafiri ko mushriki ba haka yake ba mu rika kiyayewa saboda akwai mawali mafu tsayyib ba babin karatun da muke bake nan kuma na shiga cikin wani ku yi hakuri abin da ya ja hankali na to muna roƙon Allah ya ji kanta ya yafe mata Allah kuma ya kara sauran ƴan mata daga wannan zunuba wannan tambaya ta kanti ki assalamu alaikum malam Allah ya kan mahaifan malam da nan baki da yake cewa dan Allah malam me illan 40 a musulunci wato wadda ake wasu masu sallan kwallo domin na ga wasu matasanmu ba su dauke ta wani babban abu babban laifi ba sun mai da ita kamar sana'a lajidatu da'ima للبحوث buhuthil ilmiya suna da fahimtar cewa ya ɗaya ka faɗa ba sa halatta aikata su cikin fatawar lajina volum na sha biyar namba na ɗari da da talatin tara sun ce bai halatta ba datin na spot asalinsa akwai an fara tun a ancient civilization ne wanda ya zo daga china greece egypt sun da suke da ancient civilization sama da shekara dubu biyar aka fara ci ba sabon abu ba ne kan kwallo ba harkoki da yawa ake yi shine a rika betin to betin ana daukarsa a matsayin caca ne tun a lokacin aka fara amma modern digital sporting betting da ake yi shi ya fara early 90s ne kamar shekara talatin da 'yan kai da suka wuce a yanzu a duniya na sport wanda yake mafi sanuwan platform shine bet 365 bet 265 ko shine eh bet 365 shine mafi sanuwa a duniya wanda kuma yake da traffic fiye da kowanne babban abin da yake fara mai da shi haramun na farko shine yawanci sporting betting sai ka sa wani kudinka wasu sun saka wanda ya winin sai ya dauka so dukkan wani abin da sai ka saka kudi ka shiga na competition ka zuba kaza tukun na ka shiga in ka kai nasara a kara maka in ba kai ba naka ya tafi mafiya yawa malamai suka ce ai kafa kafa da su akwai bangaren caca da shari'a ta haramta a ciki duk abin da sai ka sa kudi amma abin da ba sa kuɗi na tsaya nan, na ce wanda ya karanta mun hadisai goma na hadisan ba shi suka ce wannan babu damuwa a ciki don ba kuɗin ka saka ba abu ne kawai ne na kwaɗitarwa na ilimi sai suka ce wannan yana iya zama kai tsaye haramun ne saboda Allah ya hana mu caca ya yi hallabi na amanu inna malhamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitani fajitani buhu la'allakum tuflihuna wani nasura kenan ma'ida zai zama aya ta casa'in a ma'ida daga wannan aya kai tsaye ta haramtar kuma ba a musulunci ba hatta a christianity ba sport gashin yawanci masanan addinin da yawa suna haramtarwa da yawa a duniya na san leading christian scholars da suke bayani akan cewa bai halatta ba mafiya yawa suna dogaro su ma da wasu basis daga bible kaman the book of timothy chapter 6 verse 9 to 10 da ke magana akan cewa neman kuɗi ido rufe da ba a tantance abu mai kyau da mai muni har ya cutar da wasu baya halatta addinin christianity to kaga wannan caca ba a musulunci ne kai ba har a christianity ba halal bane Allah ta'ala shi kare mu gaba daya wallahu ta'ala alam aran ma in ka gane ina zamu tashi a cikin suratu ali imrana sai da ce maka bismillah ina zaton aya ta 187 ne ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> من همزه ونفخه ونفه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 wa iska tuna iska akhadha lokacin da Allah ya karba misaqal na utul kitaba babban alkawari daga jama'ar da aka ba su littafi al-yahudu wan nasara la tubayyinunahu lin-nasi ya tabbas ku bayyana shi ga mutane wala taqumuna kada ku boye shi fa nabazuhu wara'a zuhurihim sai suka yi jifa da alkawarin da suka yi wa Allah a baya gare su washtarau bihi samanan kalila sai suka karbi duniya yar karama suka bada addinin Allah Allah ya ce fa bi isa ma yashtarun kir da abin da suke saya na duniya akan lahira Allah ta'ala ya kare mu daga fifita duniya akan lahirar mu wannan aya kamar yadda sahabi Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya fada karkashin ta babban dalilin saukar ta shine abin da ya faru na siffofin da Allah ya saukar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin attaura da injila na cewa shine annabin ƙarshen zamani zai zo shi daga baya sai aka samu wasu daga cikin mabiyan suka ɓoye siffofinsa wasu kuma suka bayyana suka yi imani da shi suka bi shi irin su abdullahi ibn salam irin su salmanul farisi radiyallahu anhum irin su najashi fa inna fiha malikun adil waɗannan dukkanin su sun yi imani da sifofin sun bi wasu kuma sun ɓoye sun canja dalilin me dalilin hasada sai Allah ya ce wa if katuna iz nan zarfiya ne a wurin malaman na hau. amma akwai abin da ake kaddarawa shine sai a ce wazkur iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba wazkur ka ambata musu mafa'iluhu damirun taqdiruhu wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta ya muhammad anta ya ƙari Alƙur'an. mafhum to da ka kai mai karatun sai ka ce wadhkur id akhadha allah ka ambata musu ka tuna musu lokacin da akhadha allah allah ya karɓi. Misaƙa, al misaq shine al ahad as alkawari mai nauyi shi ake cewa misaq wato alkawarin ma shi na musamman ne ba gama garin alkawari ba ne extraordinary alkawari ne lokacin da Allah ya damka na waɗanda utul kitaban aka ba su littafi saboda iya magana ba a ce utul kitabai ne ba saboda ai kitab biyu aka ba su akwai attaura da linjila amma sai ka ce utul kitaba saboda me saboda alkitab ya zo da ma'arifa zuwa da ma'arifa ya zama a wurin malamai ya zama ismul jinsi ne so duk kalma da ta zo da ma'arifa alif da lam ya zama definite to ya zama ya yana umumi yana game komai da komai shi yasa ake cewa wa al tufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi so zuwan al din sai zama duk takaddun da aka ba su ya shiga ciki haka wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu ku bayyana shi menene ku menene ku din nan boyewa ne ba a ce kada ka boye ba an ce kada ka boye in na ce tashi ka tsaya ba sai na ce kar ka zauna ba don tsayawa kishiyar zama ne amma saboda ƙarfin maganar da kafa hujja sai Allah ya ce latubayyinun na hulin nazi wala taktumuna shi sa a ka'ida ko a yanzu a lo ana rubutu ana so ka yi categorical statement kar a samu lakuna a ciki shine yi statement inda baya ɗaukan shubuha kaga an ce la tubayyinunnahu la ku bayyana mutane wani zai ce akwai shubuha sai kake da cewa ku bayyana mutane abin da ake nufi kawai in ka gaya mutum dai ba sai ka gaya wani ba ko kuma in za ka bayyana ka bayyana wani bangare ka boye wani bangare amma sai ka ce la tubayyinuna lin nasi wa la taktumunahu kaga kenan ba a yadda ka boye komin kankantan abu ba ana bayanin me sakon Allah dukkaninsa ake isar da shi cewa siffar annabi muhammad ne ko sunansa ne na farko daman sunansa ya zo a ƙur'ani da Allah ta'ala ya umarce su sannan siffarsa ta zo a ƙur'ani a ran maka ba mu kuda misalai na ayoyi guda biyu inda aka kira ko suna da kuma siffa وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين جزاكم الله خيرا مصفة بأيني يعني من قال الصفة قادر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون wannan biyu ya ishe ka haka yanzu ka na farko Allah ya kira sunansa gare su a takaddunsu ayat da ya farko wa qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan bima bayna yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihirun mudin cikin suratul safi kenan aya ta shida zai zama kaga anan Allah ta'ala yake ismuhu ahmad so abin da ya faru ga wasu daga cikin suka ce to mu Allah ya ce zai turo ahmad wannan kuma zai zo sa muhammad shi yasa duk mutumin da ke neman bata iya neman shubuha ce yar kaɗan ya fake mata a yau fa mun waye gari ƙarya ma ta zama opinion ne mutum zai rike ta ya san ba gaskiya ne. abin da ya rike ba dalili sai ce shi a ra'ayinsa da opinion ɗinsa kenan ita ma yanzu ƙarya ta samu promotion opinion ne da ake argument da ita wanda mai ke bayyana maka dan adam idan yana son ransa ba abin da ba zai ba in ba haka ba ai ahmad da muhammad abu ɗaya ne kuma wanda ya ce maka ahmad ne sunansa da ya zo sai ce maka muhammad ai da ahmad da muhammad daga wuri da aka ciro su da ahmad da muhammad da Mahmud duka daga wuri ne wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadl arsh Mahmudun wa hadha Muhammad <laughs> ai duka abu ɗaya ne in ka dauki kalmar hamida ala wazani fa'ila Muhammadun kaga ismi ne na me menene a kaidarsa mufa'al ne jazakallahu khairan mufa'al ne mimun din kaman za'ida ce sai aka bai da shi kaman ismul maf'ul mahmud kaga ala wazani maf'ul mafhum ahmad ala wazani me siga ce ta mubalaga mai yawan godiya zuwa ga Allah da kuma duka abu ɗaya ne a yanzu kana samun sunan mutum ɗaya sunayen kala kala wani idan ka je ce sunansa Muhammad amma a gida abba ake ce masa wani asalin sunansa Ibrahim amma a gida dan da ake ce masa me dalili saboda muna da yawan al'adar sanya mai suna kuma mai sunan ana sa wa iyaye ne da kakannu da baffanu in aka saka saboda girmama sai mu koya sunan in aka koya sunan sai a rike sunan mutum da wani suna na daban har sai asalin sunansa ya buya ba a sanin asalin sunan sai a formal communication in an kai shi makaranta sai a faɗi asalin sunan amma duk inda ka ji an ce abba to mai sunan baba ne mafiya yawa sai ka ji an ce abba sai a ce ummi mai sunan uwa ce in ka ji an ce ummi in ka ji an ce wancan momi sunan mama ce aka boye mafhum so da haka sifa ce ta Allah yana iya ba mutum sunaye daban-daban kuma ko a yanzu ana iya samu aya ta biyu da Allah ya kawo yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wannan zai zama suratul baqara ko aya ta 146 Allah ya kira waɗanda aka ba su littafi ya arifu hu suna sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi ai ya na Muhammadan kama ya arifu na arifuna abna'ahu magana sai Qur'ani wato yadda suke sanin ƴaƴan da suka haifa haka suka san shi a cikin takardunsu ai babu sani da ya kai kasan ɗanka saboda kasan tun lokacin da aka haifu aka auro mahaifiyarsa kasan sadakin da aka bayar kasan san ran da aka kawo ta kasan san kyawawan ɗabi'unta kasan san kasawarta kana iya kirda don yaushe aka samu juna biyu kana iya sanin ran da aka yi ta asibiti haihuwa da ran da aka haifa kuma kai ka sa sunan ɗan in ba kai ka sa ba ita ta yi recommending kai kai approve duk kai ka nemo ragon layyar ragon sunan ka kawo shi kuma a mafiya yawa sai kaga ɗa yana kama da babansa ko mamarsa wani ɗan daga ka kalla ba sai ka tambaya sai ka ce ina babanka wani kuna gaisa sai ka ce to Allah ya ji kan mahaifi baka bukatar kowa ya gaya maka yadda ka san kaki mahaifin yayi haka dan ya fito yadda ka san lemo ne aka tsaga gida biyu haka kake gani mutane da yawa in ka gansu baka bukatar ga wannan dan wane ne to haka suke sanin annabi Muhammad kamar da suka san ƴaƴan da suka haifa amma duk da haka da ya zo wasu sun gagara binsa Allah ta'ala ya kare mu daga kaucewa gaskiya ya ba mu ikon binta fa nabazuhu wara'a zuhurihim sai suka yi jifa da siffofin sai suka canja boye gaskiya ne wani lokaci mutum ya san gaskiya ya ki dauka boye gaskiya ne mutum ya san gaskiya ya ki aiki da ita boye gaskiya ne a bayyana rabin gaskiya a boye rabin gaskiya saboda suna irin wannan ma suna iya boye wani bakana da misali a Qur'ani ko mu ce kawai kawai ah. ko tubudunaha wa tukhfuna kathira Allah ya ce kuna sanya siffofinsa da makaranta a ku kansa akwai hadisi na manzon Allah san sanar ke cewa man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima bil jamin yawm al riwayatin uljima bilijamin min narin yawm al Hadisi ya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai. hadisi na da da 2649 annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace duk wanda aka tambaye shi ilimi ya san ilimin sai ya ɓoye ilimin da gangan to gobe kiyama za a masa linzami na wuta da linzamin wuta gobe kiyama zai samu kansa musamman ilimin da ya fi nauyi shine ilimin addini amma a ka'ida hatta ilimin zamani mai amfani baya halatta a ɓoye shi kana likita wani ya tambaye ka matsala ta ilimi kana da lokacin masa bayani sai ka masa bayani sanin human anatomy da human physiology iya da matukar muhimmanci don Allah shi ne tushen kowane ilimi wani ya zo koyan sana'a wurin ka iya makanikanci kar ka ce sai an bautar da shi shekara goma a koya masa in ya zo koya koya masa ka iya gyaran waya karka ce ba za ka koya mutane ba duk abin da yake na ilimi ne na asan Allah ko a nemi halal a duniya a ci abinci kar a same ka da boye ilimi saboda kana iya hana shi ilimin duniya raunin imani ya sa ya je sabon Allah ya nemi dukiya ta haramun maimakon ka koya masa nema na halal kaki koya masa shi sa mu rika koya wa yan baya sana'o'i na ilimin duniya don su nemi abinci na halal su ci dalilin wannan aya akwai Sheikh Muhammadu Aminu Shankiti shine mai abwaul bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an mafi shaharan tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani a duniya amma fa tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani ba tare da karyata hadisi ba da shi bai taɓa karyata hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin tafsirin ƙur'ani da ƙur'anin ya kawo hadisai da sun fi shurin masaki yawa shi yasa in yazo fassara aya sai ya kawo aya kuma sai ya kawo hadisi shine asalin tafsirin ƙur'ani bil ba a yi wa hadisan manzon Allah a karyata su a tozarta sahabbai da wanda suka yi wa musulunci hidima suka rubuta ba mafhum tayyib wanda ya tafi dasalinsa dan Murtaniya ne wani gari da ake kira Shankis Allah ya taɓa lokaci na taɓa zuwa har garin ya fito ya tafi aikin hajji ya bi ta Najeriya a tafiyarsa saboda ka ta Murtaniya ai zaka zaka bi ta Najeriya zaka dawo Murtaniya wajen Senegal wajen Gambia ka ketare wuraren Mali ka taho har zuwa sauran kasashen west africa ka shigo nigeria from nigeria sai ka shiga chadi daga chadi sai ka shiga sudan daga sudan sai ka ketare ruwan ba mu ke cewa maliya tukuna sai ka shiga saudiya so ya biyo ta nan a cikin littafi ya da littafin shanki da littafi da ya yi ya yi bayanin har jos ya zo ya tsaya ya wuce mai duguri ya kira duk garuruwan nan ya kira su lokacin da yake karantarwa a jami'ar musulunci ta madina wanda jami'ar da na taba karantarwa a cikinta ah, sai ka saka cikin timetable na supervisors na exam idan yana supervising jarabawa idan ɗalibi ya zo shi lokacin shek bin bas yamula shi ne vice chancellor na jami'a in ɗalibi yana rubuta jaraba sai ya kira sai ya ce ni tambayar nan ban gane ba sai maka bayanin tambayar in ka ce ban san amsa ba sai ce sai ba ka amsa so in yana yara suna so ɗalibai ya rika su haɓar da saboda duk tambayar da ka kira in ya san amsa zai gaya maka sai aka kai karansa wajen vice chancellor aka ce muna fada matsala shi wannan fa supervisor kullum wannan invigilator kullum fa sai yana ba ɗalibai amsa shek bin qasim ya kira shi yace an ce kana ba da amsa yace yes ina ba su me yasa kake ba da amsa sai yace Allah ce wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la lahu lin-nas wa la taktubuna ni ina tsoron kar a ce in je gobe kiyama a ce an tambaye ni na boye ilimi aka ce jarabawa ake sai to ai wannan jarabawan duniya ne ni kuma akan jarabawan duniya ban ga da za a yi kuma a tambayen ilimi na sani na boye ba Sheikh bin Basir Raymond ya ce to da Allah a cire shi a time table a huta da shi yanzu kowa ya huta wannan kuma duk idan ka zo karantarwa ka duba mutane ina ilimin su yake karantar da su ba zai mutane ba su iya arba'u na hadis ba ka zo ka baje musu sahihul bukhari ko ka dauko musu tamamul minna fi ta'aliki ala fiqhi sunna sai ka sa musu confusion ana fara karatu ne da fiqihu karantar da mutane dan luga kadan kawaidi halari ishmawi iziya risala a fara karantar da su 40 hadisi irin su ummatul ahkam a fara karantar da su dan takaddun luga to haka ake yi shi yasa an ka kitabul ilmi na imam al-bukhari rahimahullah hadithu an-nas bima ya'rifuna aturiduna ayyuka zaba Allah wa rasuluhu ku rika karantar da mutane da ilimi kadan kadan shin kuna son a kare ta Allah da manzonsa ne in ka kinkimo wa mutane matsalan ilimi da tafi karfin ilimin su wani sai ka sa ya je kalmar da za ta kai ga kafirci shi sa karantarwa ana yin sa kadan kadan kadan ne shi sa qur'ani ba a sauka da shiga na ɗaya ba shekara ashirin da uku yana sauka kadan kadan kadan kadan to haka ake karantar da mutane in ka je karantar da mutane sai ka yanzu akwai abin da ina karantarwa zan so na faɗa amma sai in tuna za a sa a rediyo wata mutumin ƙauye zai ji in ya ji za a samu matsala sai na ɓoye saboda karatunsa bai kai ya fahimta ba ko kun kai amma ba da ku kaɗai nake magana ba masu ji na a kafofin sun fi ku yawa to sai ka bi abin a hankali kar ka kai mutum inda bai kai ba muna zuwa da da'awa akwai wani amini na da yake zuwa ya ɗauken a gombe shekara ashirin da shida da suka wuce sai mu je ƙauye karanta wata ran na je ƙauyen zan yi arba'u na hadis sai wani limamin ya tambaye ni sai ya ce shi ne ya je cikin birni sallah da aka sallah sai ga limamin birnin da musalla bai da carbi bai da tasbaha da yake ja ya ce ya tambaye bai ta sai ya ce sallah ta yi ko ta yi ba sai na yi shuru ina ta ansa da zan bashi kuma a lokacin ina cikin zafin matsalar rike carbi zafin eh amma tare da kuma gaskiya da Allah ya zafin ban taba cewa wanda ya rike bid'a bane tun ada sai dai in ce kada a ba ka da kasai da na faɗa haka tun a dani ban taɓa yi ba amma dai ba na so ai kuma ina kwacewa ma na ga rike in ce da shi a masallaci da na yi shuru zan tana amsa da zan bashi ya ce mun amma fa na sake sallata a kan ya sake sallah to kaga mutumin da ke limamin ƙauye ya je shi ya bi limamin da ba karbi ya sake sallah ka ɗauko masa da zafi ai daga lokaci ka ba zai ƙara sauraron ka ba ina limanci a jami'a 2006 na taɓa yin limanci ina zo kudu ba na kan da hausa sai na yi samari da turanci sai na yi da larabci akwai wanda ya zo a ramma ne da ƙauye bi ni sallah wallahi da ya ji mun yi kudu ba da larabci da ya je ƙauyen sake ta yi me da da turanci kai kana nan ibrahim ya ce na je masallacin jami'a da nasaranci ake hudu ba nasaranci kai da kake magana daga ƙauyen ku ya fito ba ni son faɗin sunan ƙauyen akan wannan sallah wai saboda kawai ana bayani akan da turanci aka ce masa a nan gidan ne sai ce me yasa ake da nasaranci aka ce a nan gidan akwai da ba sa jin ba sa jin Hausa sai ce to su musulunta mana aka ce ai musulmai ne sai fashe da dariya sai kalli mai magana ce yanzu kai ka yadda akwai musulmin da baya jin Hausa kuma ka yadda da musulunci sa kai ka ji ta magana shi bai san cewa shi Qur'ani yayi da Hausa ne a yare ai bai kira sunan hausa ba kawai duk yarurruka iri ɗaya ne ai ba bambanci tsakanin hausa da larabci da fulatanci da yarbanci da inyamuranci duka yare ne kawai inna akramakum inda lahi atqakum ne shi ya gagara fahimtar akwai wanda bai jin hausa musulmi ne to kaga wannan kuma aran ma ne na qur'ani wannan bai ga maka da muke da jan aiki a gaba kuma in kaje kawai shi ake ji shine malamin kawai ya zaka Allah shi samu wanye lafiya washrau sama samanan qalila suka sai da ayoyin Allah akan duniya kadan kadan kama yashtaruna fir da abin da suke sai da lahirarsu da duniya bi isa wannan fi'lu bi ne amma jamit da bi isa da ni'ima dukkaninsu jamidai ne a wurin malaman nahawin ana da irabi fi'lu bi ne jamidi na'am la tahtaban إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم la ta ba nan ladina ya farahu na bima akau Allah ya ce kada ku yi zaton waɗanda suke farin ciki da abin da suka je masa wa ayyuhu madu suna son a yaba musu a gode musu bima lam yafalu na aikin alherin da ba su suka yi ba fala ta sabannahum bi mafazatin min azab, Allah ce kada ku yi tsammanin za su tsira da azaba wa lahum suna da azabun alimun azaba mai radadi gobe kiyama wannan ayar tana karantar da mu cewa mu rika claiming ayyukan alherin wasu da ba mu muka yi ba muna tinkaho da shi muna nuna kamar mu muka yi siffa ce ta riya kuma siffa ce ta munafukai duk aikin da ba kai kai ba kan claiming sa. wani ne kawai ya ga kuɗi a kawo ɗinsa dubu goma sadaka sai ce ha ustazu na ga dubu goma kai ka tura mun na gode sai ka saba gaskiya ba da ba da ba ba ai muna taimaka muku ne wannan riya ne kuma akwai munafurci kar ka kuskura duk aikin da kai kai ba in aka maka godiya karka yadda ka amsa a'a wasu bayan Allah suka yi Allah ya amsa in aka muku jam'i abokan ka suka sai aka yi godiya aka ce mun ga me kuka yi to anan babu laifi saboda jam'i aka yi amma ɗabi'ar kilemin aikin alherin wasu da ba mu muka yi ba wannan zunubi ne a wurin Allah kuma siffa ce ta munafukai son a yaba su akan aikin da ba nasu bane kalmar la ta hasabanna kira uku ne ana cewa la ta hasabanna ana karanta da la ta hasibanna ana karanta da la ya hasibanna waɗannan kira'o'i duka sun tabbata daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam haka kar ku yi zaton waɗanda ya furahu na suke murna da me bima a tau da da suka aikata ko abin da ya zo zuwa gare su na ayyukan wasu da cewa ne wa yuhibbuna suna son ayyuhumadu a yaba su bima ya yafalu da abin da su aikata ba abu su yabo shi yasa dukkan kai claiming kai ka rika tinkahon achievement din wani naka ne kuskure ne bayan Allah na kware ba sa yi idan kana principal da makaranta wani ya zo yi wasu ayyuka na alkhairi sai aka ma transfer aka kawo ka har ka zo ka ce abin da ya naka ne a'a mu muka yi kaza a ni na yi kaza a'a ka ce wane wane shi ya yi kaza waje kaza ya fara ya yi kashi saba'in cikin ɗari na zo na kammala talatin a ka'idar legacy duk abin da wani ya fara na alkhairi a cikin shugabanci ne ko mulki ne kar ka rika da'awar a rika baka alherin yabon alherin da wani yayi sai dai ka kana cewa kai wane ya fara ni na kammala ya zama kai da shi kuka yi tarayya kuma kuma shi yayi ya kammala amma ni na yi maintenance din wannan abun da ya duk wannan yayi amma kawai ka zauna wani ya gama aiki sai ka zo ka canja fentin sai ka canja sunan abun sai ka ce mu muka yi sai ka yi reclaiming abin ko to wannan ba daidai ba ne mu tabbatar da cewa claiming aikin alherin wasu ba daidai ba ne amma in jami aka mana ka sai abin da kuka yi na alheri sai zama wanda ya riga ya abokin ka ne ko aminin ka a cikin jami aka muku to wannan yayi amma kar ka tinkafan naka ne saboda bayan Allah na kwari ba sa daukan wannan dabi'a har ma kana da ayati da suka samu wannan wa an laysa lil الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وانا وانا سورة كنا سورة النجم آية نوى دقة ثلاثين دترى زوى أربعين زوى أربعين دقيقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى babu abin da ke ga mutum Allah ya ce mutum na kwarai illa ma a sai abin da ya aikata wa anna sa'ayahu sawfa yura sakamakon aikinsa zai gani amma bai halatta yi claiming yayi tinkahon aikin alherin wani a matsayin nasa ba summa kuma gobe kiyama za a saka kowa da aikinsa shi sa musamman ga waɗanda suke shugabanci ko a makarantu ne ko a ƙananan hukumomi ko a jihohi ko a kasashe mu rika ganin duk abin da ba mu muka tsara ba na alherin wani idan muka dora in mun zo sai mu ce wane ya fara mu muka kammala wane ya bangare kaza muka yi bangare kaza sai zama tarayya muka yi wane ya kammala amma mu muka yi ne. wannan shine siffar mutumi na kwarai amma ba daidai ba ne ka tunkuɗa wanda ya bi da karkacin kaho kamar kai kai kai shi ba haka ake ba mu rika yi wa junan mu adalci wannan yana daga cikin abin da ya kware mu shekaru da yawa a arewacin najeriya kin kafo muke da su ahmadu bello sardauna allah ta'ala ya ji kansu wannan sai sa kin kafo da su ya mantar da mu a yanzu da muke shugabanci ko yan uwanmu da suke shugabanci na ayi kokarin dora arewa akan turbar ci gaba abin da sardauna kadai suka yi a northern najeriya arewacin kasar nan wallahi maintaining su an ya ga kasa gaba daya abubuwan da suka mana na alheri ya gagara a yi muna zaune muna ta cikin kaho amma abubuwan da suka assasa zamanin su akwai ta'addanci a arewaci akwai bandit akwai irin kidnappers ne yanzu sardauna ka duba fa lokacin da ya mulki a arewacin kasar nan shine sardauna of sokoto kuma first premier na northern nigeria a zamanin sardauna ka duba a bangaren education aikin alkhairi shi ya assasa ahmadu bello university zaria jami'ar da in ka cire university of jos kusan mafiya yawan duk jami'o'in arewacin najeriya directly ko indirectly a madadin university zare ta samar da su ko ta samar da wanda suka samar da ita da ainihin job da take da alaka da suka shi yayi shi yayi federal polytechnic kaduna ka duba alkhairin abu zaria da federal polytechnic kaduna inda dan a samar da skill development a bangaren education a zamanin sa primary school sun tabbatar da yayi policy duk wani province da ke arewacin Najeriya an yi primary school a wurin a zamanin sardauna ya yi school of legal and islamic studies ta kano don a karantar da 'ya'yanmu yin shari'a su san dokoki na allah subhanahu wa ta'ala a zamanin sardauna aka yi school of agriculture na fandem nan shi ya samar da ita gaba daya a zamanin sardauna aka yi ta wannan fa bangare ne na education shi ya yi waɗannan ayyuka ga baki da muke ganin su shi ya samar da Nigerian Defense Academy ba ma daikon ma shi ya yi daikon defense me industrial company of corporation of nigeria daikon da ake kera makamai na sojoji sardauna shi ya yi nda ga baki ɗayanta nigerian defense academy yau in ka dauki irin ATBU irin su BUC irin su UNIMED irin su Danfolio dukkanin su sun tsotsa ne daga Ahmadu Bello University Zaria shi yasa yan Zaria ke tunkaho da cewa they are naturally ahead in ka zo bangare na economic development da industrialization fardauna shi ya samar da NNDC Northern Nigerian Development Company shine kamfani da ya fara samar da infrastructure da samar da kamfanoni da arewacin Najeriya muka waye gari funtuwa zaka je Gusau zaka je za zaka je za zaka je za zaka je har irin garuruwa kauyuka ana samun kamfanoni a wancan zamanin shi su suka samar da Bank of the North a lokacin a taimaka aka samar da su suka samar da Hamdala Hotel Ahmadu Bello Stadium su suka samar da shi ga baki ɗaya misali nake ba ku waɗannan kadai. Arewa House don a rika research and development su suka gina Arewa House ga baki nisa. Yau NND sun ma an gagara maintaining ɗinsa. Ita zo ɓangaren agriculture su suka yi tsarin taimaka wa manoma ta ɓangaren da kusan kowane ƙauye na iya ciyar da kansa kowane gari na iya ciyar da kansa zamanin sardana aka yi wannan makarantar ta da take ainihin national veterinary research institute da ke bom a plateau state su suka sa ɗan baɗinta wannan makaranta ta bom a ɓangaren ne a ɓangaren agriculture in addition to al'amura fa da yawa su suka samar to yau ina waɗannan abubuwan suke kamfanonin sun lalace harkar ilimi ta koma baya kusan kome aka samar yanzu fama muke da kanmu dan arewa abinci wai abinci yanzu dan arewa da abinci ma na iya sa abinci yanzu sai ka yaudar dan arewa wanda da mu muke ciyar da mutane amma yanzu mu ake yaudara da abinci amincin da muke ciki babu shi ilimin yanzu ya zama certificate ne kadai wanda suke da fasaha ta ilimi sun zama yan kadan kawai yaranmu sai tsabar girman kai an je an yi digiri an kammala fala sadaka wala salla yayi digiri a computer science simple program a java ko c++ ba zai rubuta ba electrical engineer ne amma matsalan wuta a gidansu ba zai iya zuba ko min ta ya gyara ba mechanical engineer ya babu abun da zai iya gyara a motar baban san taba ce ko dan basic knowledge bayi da shi civil engineer ne ba abun da zai iya yi in ya fara gina daki ma guduwa zai a wasu a wurin dan ba zai gino ba sai tankahon btech b engineering bsc amma waɗanda suka rigaye mu da sakandiri suka yi sun fi mu sarjauna sa amadu bello sa kashin da makamantansu duba irin alkhairin da suka dafa da mataimakansu da yawa amma yanzu babu duk wannan kuma matasa ba su a gaya musu gaskiya kowa ya gaya matashin arewacin najeriya gaskiya sai a zage shi sai a aibata shi ba a so a faɗi gaskiya me da yaran mu ba su da aikin yi sai dai ya shiga yi comment a bashi naira dubu goma ko dubu ashirin shine aikin a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka fa muka koma ga baki daya sai sa arewa muna da aiki mu yi wa kanmu faɗa har da muke ciki ba mai kyau bane ka duba maganar da sa'adu zungure yake gaya mana yace mu dai haƙƙin mu gaya muku yace jahilci ya ci na mu duk ya sa mana sarƙa har wuya ya sa mana anfa a hannuwa bakunan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya ce wagga al'umma mai zata wo a cikin zarafofin duniya kai bahaushe ba shi da zuciya za a yi sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zakin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka toka da jasun garwaya so arewa muna da matsala da yawa mu gaya wa kanmu gaskiya amma a tafiyar da muke bai yi ba sai mun yi waiwaye a don tafiya don haka duk wanda ke claiming credit da ba nasa ba Allah ya ce fala ta hasabannahum bi mafazatin min al'azab wa lahum azabun alim kada ku yi zakan cewa za su kubuta daga azaba suna da azaba mai radadi kar mu ci amanan al'ummar mu abin da ya dama al'umma mu yi wa kanmu faɗa mu nemi mafita a kai mu tabbatar da cewa wannan arewa yau ba ita ce arewan shekara 60 ba ba ita ce arewan shekara 40 ba ba ma ita ce arewan shekara 30 ba in kunne ya ji